الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا نامية الزقاقي wallafan alhassan abu alhassan ali bin qasim al-maghribi to insha Allah za mu darasi na goma sha tara kuma shi ne darasi na ƙarshe a littafin za mu tashi ayin tabdu fi aqdin wa qaydin kama yara kama yura wa ta'jilin wa tarihi ninja fa in kana majhulan ففي رد رسمه جميعا أبي الحاوي كذاك كعجلة فإن تبدو من شافي شافي تسوكي سوكي تكردر تشيدا متبا شيدا ko kuta sassaka wasu rubutu akan wasu ya bayyana fi akadin a wurin da ko wani abu ma'ana takardar da za a ce ne ya kai abu kaza a kan kaza ya faɗi adadin kuɗin da tarihin a lokaci kaza da ajali in ba shi ne idan a nan ne aka samu an share nan an yi nan an yi nan wa kaidin da kuma wani da bai da aka sa a harkan kulli ko na ciniki ne ko na aure kamar a ce ta sa sharaɗin cewa a auren in zai mata kishiya to tana da zaki lamarin da idan hadu zai ta gada ma ta zauna da shi ta gada ma ka ta zauna da shi to kaga wannan duk muhimman abubuwa ya saya naira kaza ko dubu kaza a auren a wani sharaɗi in ya mata kishiya to tana iya fita daga gidan dole sai sallame ta sai zama a nan ne aka samu ɗan shafewan waje abu ko wani wato ainihin gyare-gyare da kama yura kamar yadda ake gani bi ajis da adadin kudin da aka fi abu in bashi ne da adadin wato bashi ba bi ambi ba kaja bi ajis wato bi adadin ke wata ajiri da kuma yin ajali wato zuwa shekara mai zuwa ko sati mai zuwa wa tarihi ninjala da kuma tarihi jinjala da ya bayyana kamar ran kaza ga watan kaza za a biya bashi ko za a biya kudin kayan kamar a nan aka dinga samun wato dan matsala na wani wuri ya shafi a da ba in kana majhulan fasirar birasmihi jami'an abin ahari kaza ka ka an jala bi illa huwa al-iqramu qawlani sahiha wa illa a jizlatin bila rasminin ala ya ce in ka da kulan idan abin da ya shafe din abun jahilta ne babu wanda ya kai shi wato su masu shaidu ba za su gane cewa eh, wani ya duba takardar da zai gane mai aka shafe a wajen wajen ba to ba fi raddi rasmi a cikin mai da wannan takardar a cikin ajiye ta ba za a kare ta ba jami'an gaba daya kaulani akwai maganganu guda ne su suka ce duka takardar ma a je ta nemo shaidu kawai su yi bayani su shaidu su faɗi abin da suka sani kawai a yi hukunci da shi tun da takardar an yi ta samun share-share kuma wani abu ba a sami aka share ba duka takardar ma ba a ce amfani ba awil hari kaza ni zaka awil hari ni zaka ba kaza ka ba ko kuma abin da ya taro wannan goge-goge iya inda aka goge shi za a sai wannan a yi amfani da shaidu sauran rubutun kuma a iya karantawa inda kuma ya goge goge kawai shaidu su yi bayani wato takardar duka ne za a je fata ita ko za a yi amfani da ita inda bai goge ba inda ya goge kuma a tambayi wato ainihin shaidu sai ce ka anjala ya dillahu misali ya kamar a ce akwai allahabu a jikin takardar shi ne a yi wani rubutu a tsakanin sadarori bayan an gama ta zuwa soko wata fara a jiki wani ita ya ko kuma kutsawa shi ne a tsakanin kalma da kalma a sa kalma sau sai ya zo sai ba a gane mai ake nufi za a yi amfani da wannan takarda da aka yi wannan yarjejeniyar kamar agreement ne na sayan wani fili ko shago ko gida sai a ce to ya inda ba a gane ba shaidu su zo su bayani ko duka za a jefar da takardar kawai shaidu su zo su bayani kaulani a kuma gano guda biyu sahiha kuma yi inganta su amma a nan aka ce idan har shi mai rubuta takardar da ya yi uzuri da ya sa yi soke soke nan a gefe ba in ya faɗa shi kenan ya bayyana can wurin kaza ne mai fito wani ga wani rikin shi kenan za a yi amfani da wannan takardar yace wa illa in kuma inda aka yi sauke-sauke ba muhimmin wuri ba ba wai da aka rubuta kudin abun ba ne ko tarihin abun ko ajalin abun ba muhimmin wuri ba ne a jis ka halatta amfani da wannan takardar wanda ai muhimmin inda zai kawo rikici duk yana bayyane sauran wurare kawai wasu bayanai ne wanda ba za su kawo wani rikici ba ba yi amfani da wannan wannan takardar lakin sai dai bila rasmi idan babu takardar kwata-kwata ala ka tambaye shi to ba shi radi bane duk abin da aka kulla da an yi takarda idan takarda ba ka zai rikici Idan babu takarda kwata-kwata ma shike nan suwa shaidun ka wannan filin nawa ne ga shaidun ka sai wa shaidun ka ba ka da shi ne a ga akwai takarda fili na ne a wajen wani da suke shiga takardun ba ka samu kare hujja amma wanda ba shi takardu ko ba shi da shaidu kaga wannan ba a yi shi ko kuma wannan ga shaida wannan ga shaida amma na akwai takardu na filaye ko na gidajen ko shagunan kaga shi shi ne yake da yake da ƙarfi sai ya hada da rantsuwa zaka kai babu a tambayi shi dokar su yi bayani sai ce wa in zaba rasmun la yu'adda ini da gharimun ada'an lakin lakin inin habar inin habarin jala wani gabarar gabarat mun idan takardar da aka rubuta shaidan na wannan cinikin da aka yi ko aure ya zama takardar babu da an neme ta an rasa shi ne gaba wato takardar ta fake kamar a ce ta bata ne ko an manta inda aka rage to la yu'adda ba a ba da shaidan haka kawai in da a gharimun ada zo da ake bin bashi da shi ya biya bashi kuka to tun da ka biya bashi ina takardar da aka rubuta wani yana ɗinka domin ya kamata idan har an biya bashin a karfi wannan takardar haka ake al'adar idan haka zo aka ce za ka karbi bashin miliyan ɗaya haka zo aka rubuta ni wani na ba wani bashin miliyan ɗaya ni in sa hannu wanda na ba in sa hannu sau gashi su ba su sa hannu don zano na biya miliyan ɗaya na fa ba ni takardar nan don in ba ba ni wata ran za a iya cewa ina bin wani miliyan ɗaya kuma gashi gashi da ake ce takardar za ka yi za a yi wannan shaidar cewa ba a biyan ba ko kuma an biya Ya eh, shi wanda za a yi wa shaida ya biya wannan bashi. to ya kawo da takardar da aka yi shaidan ana bin sa bashi don ya kamata a bashi wannan wannan takardar to shi ne ce idan takardar aka ce babu ita to la yu adda ba a ba da wannan shaidar inid da ha garimun idan wanda ake bin bashi da awan ada'an wato ya ba lakin in habar sai in takardar ta halarto in jala lamari a bayyana inda ya gata takarda shi ke nan ai na biya shi ba shi mai shaidar ka gashi aka gama ba shi ita shaidar yana bi na bai kada shi ke sai kai shaidar biya nan ne ka biya wannan bashi amma duk wannan ana gina shi akan al'ada al'adar wasu garuruwa haka wasu garuruwa kuma babu wannan don haka sai dai amfani da shaidar ya biya kawai ko bai biya ba da aje ta gefe yake wa bayyanta takrira kad dikarat mahu lizani bayain aw ajain fa ahida wa illa faqad wajjata tambi mutarrifun idza kana ma'munan fa karrir wa la bala wa man yatayyi takrira kadika inne neman ka mai ne wato da ka rubuta masa takarda na shaidan cewa kada bin yana bin wannan haƙƙi idan sai zai to ka sake rubutawa shi ne wai sagi takrira ka bi rasmu wanda yake neman maimaita rubutun ka ko na sai a kai mai shaida bayan an yi takarda da ke duk kana bin wane misali ka ba shi wa ka ba wa ne ba shi dubu ɗari biyar ko ya sai ka da miliyan ɗaya bai biya ba to tun ba biyan ba sai zai ce ka zo ka sake rubuta wannan irin wannan takarda to duk wanda ya haka ne ne bayani wai da da abin nan da dariya cewa wai ta bata au au ada'i ko kuma dariya cewa za abin nan an biya fa ahmila ko kai wa bi da wannan takarda ko ko bi zani ada bi zani baya'in dariya cewa takardan ta bata au adai ko kuma don ka ba da shaida a gaban alkali ba tare da wannan takardar ba fa ahmila ka bi ba. wato mutum ne ga takarda dan yana bin wani haƙƙi kaza ko ya kai wa wani abu kaza ne biyan shi shikenan sai ya kai ƙara bai biya shi abin da kafi ya kai ƙara ko ya kai ƙaran bai biya shi ba sai kai da ka rubuta wannan takardar ka zo ka sake rubuta ko kai tajin cewa an sai wannan abu saboda yana ganin ta aka ce karfa rubuta ba saka ta ta zo biyu kenan kila wancan din ya jiya ya bashi yanzu kuma kana sake rubuta wata takarda tunda ai wancan din ya ce ya jiya wanda ce ne sake to ba za a yi takardu guda biyu ba ko kuma ya ce ka zo ka ba da shaida ko a da'i ka ba da shaidan ya jiya ba tare da akwai takarda a hannunsa ba to shi ma fa ahmila wato ka jefar da wannan ka ba da wannan shaidan cewa ya biya sai idan akwai takarda a hannunsa kar ka maimaita wancan takarda na cewa a sake maimaita ta a bashi wata takardar daban kar ka yi wannan domin wannan zai iya haddasa wani rikici guda biyu bayan an yi takardar farko an yi shari'a an ba wancan sake ɗauko ɗaya takarda ta biyu sai zama sabon abu. Saboda ka sai dai a yi shari'an a haka ba tare da ba tare da takarda ba. ba tare da wani takardawa amma wancan bara ita farko guda biyu sai ce wa illa wa illa faqad wadaita wa illa idan abunda aka shafe ko aka goge baya kan abunda aka kulle ciniki ya koma can karatun mu gaba baya muhallin inda aka ce an tsaya naira kaza ko ana bin naira kaza da tarihi da ajali duk ba kan wannan ke ba wani abu ne da ba faƙar waddaita ba halin ka ba da wato ainihin shaida na abu ka ba da abin da aka hana ka yi wato ka sake ba wato abin da ake son ka maimaita bai shafi kuɗin da tarihin ba da ajali ba ba mahallin rikici ba ne shi ne yake ka maimaita masa wannan fefa kama ce fafi ne guda uku bai ga ba ɗaya kuma kawai tarihin bayani ne ba shine asalin bayanin ba inda aka yi maganar kulle shirkin da tarihin da kuma shaidan to sai ce to idan har wannan kayi har ya ka ba da shaidan ko tambi kafi ana zartar da wannan tunda ba muhallin rikici wani idan aka ce karka maimaita masa rubuta takarda sai ga wani falle a ƙasa shi ba wani ba ne ko a tsakiya ba wani rikici sai ka sai ka maimaita aka faɗa suka ce babu laifi wato ka kari riga ka kayi abin da aka hana ka kamar duk da haka yace mutarrifun malam mutarrif bin abdullah ya sai yake in amkana idza kana ma'munan idan wanda za a maimaita rubutu in amintacce ne fakarri ka maimaita masa rubutu wala idan kuma ba ce ba ne fala kar ka maimaita masa sai ce ka ka sake masa rubutun takardu amma ba halin da za a yi a ba ba wani rikici ba ne sai da ban amince ne ka sake masa rubutu yanzu ba a tsoron zai kada wani abu shi ne ba nan ma'amunan da ya ce fakarri ta da wala ana cikin idan ba amintacce ba ne fala fakarri ne ta wasa ai fala su karri idan wala ma'amunan fala su karri inda ba amintacce ba ne karka karka mai samun sun ruwa da su ne a littattafan fiko suke da wahalar bai a sai ta maka wa da. in ba haka ba in ba kaza da kaza an boye magana amma karatun baya shi ke bayyana bai a kirbi da wa illa duk abin da aka faɗa bayanan shi za ka kawo in ba haka ba in ba kaza da kaza da kaza ne kaga a bai magana idan inda aka shafe wurin wurin da za a yi jayayya ne wurin rubuta kuɗi ne ko ajali aka ce karka yi kar ka maimaita takardar kar ka maimaita rubutu ko ko sa hannu za ka ce wa illa kenan in ba hakan ba ne ba wancan wuri da hadarin ba ne makar waje takardi idan haka riga ka bayar shi nan, abin ya yi to sai aka ce mutane ko ya ce idan na ma'amuna idan amintacce ne fakar zai ta maimaita to sai aka ce wala idan kenan wa illam yakun ma'amuna in ba amintacce ba ne fala ma'anan fala fala to karbe karka mai ko yadda ba zai ta komo shi zai baka fasa don takaitawa ba da yadda ko ba waƙe ba ne ana yi ba illa fala ake ta samun tsakiyar littafi وفيما بحق الله بادل ووديا إن أمكن والتحريم دام كمن جرح و وإن أبنا وفيما بحق الله أتنطن حق أبنجي سبحانه وتعالى kamar a ce wakafi ne shi abinda za ka shaida a kan sanin? ubadir ka yi gaggawa ba da shaida ka yi gaggawa wajiyar ka je ka ba da shaida shi ba sai an ba da an nema ba za a zo a taka wani haƙƙi na ubangiji su bahanu mata'ala kamar masallaci ne wani ke son ya mamaye harabar masallaci sai ka shaida ga iya inda harabar masallaci ka wani sai ya zo kawai ya fasa ta ya shigo da wani fili na cikin masallaci ko kuma shaida ne to kai gaggawa ka ba da wannan wannan shaida ne ba wai dole sai an nema ba shi ma nan wajiyar inan kana idan har akwai damar kai haka ne ai haƙƙin Allah ne kai ne za ka tsaya kan ne. ba sai an nemi zo kai shaida mutane mu dama kuma ya zama haramtawan ya dawwama kamar jala kamar yadda ya bayyana shine kaman wakafi su masallaci ko gidan marayu su ina ne abin da yake na wakafi ne ya riga bayyana ma'ana haramcin ya bayyana har abada ba a yi doni zo ya mallaki wannan wajen ba domin mallaka ne na na Allah subhanahu wa ta'ala kowa zai amfani da shi to ne zo zai ci filin islamiyya wanda aka yi wakafi tsakani da Allah ko filin masallaci ko wani gidan marayu ko su gidan misiyai da aka ba da wakafi suna zama fi lillahi sai sun gama wani ma zai yi zauna ko makamanci wani to wannan ba za ka tsaya sai an nemi ka ba da shaida kafin ka bayarwa ko da ka kana iya wato abin nan kana iya kana iya ba da shaida ko ba a nema ba shi ne ma nan wannan wannan magana shi ne mana misali yake bi waqfin wa ittin warfi ba in ka talikin idza lam tatum kuyirka wasbir li tusala ah, bi waqfin kamar a ce wakafi ne kaga wakafi ba yadda wani ya zo ya mallake shi ba na misali da masallaci da gidan marayu ko ta makaranta ta kur'ani da wani fi sabilillah wannan wajibin ka ne yi maza maza ka je ka ba da shaida ko da ba a nemi ka ba da shaidar ba kai ko ka kai tsara ma a gaban alƙali ka ce wani ya ci da masallaci don kayan Allah ne ya halarta ko hanya ta mutane inda kowa yake biyo zai zo toshe da ya gini a wuri ka da daman ka kai kara domin zai cutar da mutane wa itin da kuma yanci kamar a ce mutum ya yanta baiwarsa kuma ya zo ya ci gaba da saduwa da ita ba tare da ya aure ta ba kana haƙƙin Allah ne shi ba kana iya ma ka shaku zai ka ba da shaida cewa lallai ni shaida ne ya yanta ta amma ga cewa zai zo yana mu'amalan mu'amalan aure da ita warki ba'i da kuma shayarwa kamar a ce mutum ne ya auri mata ya zama kai kuma cewa sun sha mama da mana mace ɗaya ne ta shayar da su kaga ta zama kanwarsa ke na ramin ne aure to za ka iya zuwa ka je ka gaya wa alƙali in ya ke rabu da ita a riba wannan aure da duk wannan haramci ne ne har abada wannan ya faru a zamanin manzana sallallahu alaihi wani ya auri mata suna zaune ta wata tsohuwa ta wata ta yi wani tun na shahar da su su biyu ne shi ke nan ta lada ta zuwa wuri manzan na fiskar da yara sun lai kafin da ba ta da ta faɗa to ya zan yi ta riga ta faɗa kuma ka dole ku rubu dole kuma suka yi saboda mace ɗaya ta shahar da su haramun ne wurin har abada a tsakanin su sannan shi ne wata harimu damar kenan haramcin na har abada ne sai yace ka tsalihin kamar wanda ya saki matansa a ce mutum ya saki matarsa saki uku ya saki uku wanda ya daga ya zo ya ci gaba da zama da ita zaman aure to in kai tun da ne ka san cewa ya saki ta saki uku ka da damar ka maka shi a kotu a ce wannan ba ya saki mata saki uku kuma ya ci gaba da zama da ita ko da haka bayanan da ya zauna da ita wata ita aure wani wannan hakki ne na ubangiji haɗa wata ta'ala ba mu'amalar aure da aure da ita ba wannan kana iya kai kara a je ka ba da shaida ko ba a nema ba yace wa illam tadu wa illam tadu idan shaidan bai zama wato haramcin bai zama wani ba kuyirat kuyirta ke zango wa illam tadu kuyirta wasu da tutsara wa idan ta zo idan haramcin ba na har abada ba ne to ku girka an ba ta zaɓi wazir ai haƙuri litus tusala har a zo a tambaye ka mana idan haramcin ba na har abada ba ne an ba ka zaɓi tsakanin ka kai ƙara ko kai ka kai ƙara za ka iya ɗaga ƙara za ka iya ba ka dalawa shi ne kamar a ce wani mutum ne ka kai na zina da wata masa tana so za ka iya kai ƙara daga wani nan ya mai da wata yarinya kamar mata sabo ba mu tsakanin gine ke ne kuma ba ne ka san harkar gina kuma sai ka kawo shaidu guda nawa guda hudu in ba haka ba to za a maka bulalan kazafi bulalan kamar an ba ka zaɓe ko ka kai ko kai ka kai ko kar ka kai amma sai ma ne yace wasbir kai hakuri ki tutsala har a tambaye ka tukuni in kai shaidan ne ba sai an nemi shaidan ka amma kar ka je ka ba da shaida ne ba. idan rashin kaiwan shi ya ko domin akwai wani malai idan ba a nemi shaidan ka ba haƙƙin wani ne in ba a nemi shaidan ka ba ya halatta ka makaruhi dai ka kai ko haramun ne ko kuma ya wajaba ka kai ko suka ta dole ka kai don a sama wancan haƙƙin ba da shaida ba ne nemi shaidan kamar suka ka ba kawo ido suka ce haramu ne sannan da aka ce rashin ba da nan ba a nema ba shi yake kaga makarumi da suka dauka ke amma da suka dauka haramun ne ba za a yi ba saboda akwai hadisi ingantacce shi dan ada yana so a rufa masa asiri ko da zai ka ga wani yayi to amma da yake karka kai ku ake a masa hadisi saboda saboda a susurce shi bani sai ran da asirin kai so. saboda hadisi ingantacce daga Bukhari maza su ce inna ba'dakum qauman yaquluna wa la yu'tamanu wa yashhaduna wa yushhiduna wa la yastashhadun wa yashhaduna wa la yastashhadun wasu mutane bayan ku za su dinga ha'inci ba ta ba su da aminci ba a samun amana tare da su sannan za su dinga ba da shaida ba tare da an nemi su ba da shaida ba ta kai za ka yi gani kamar an taimako ne ko ba da bai ba da shaida ba na san inda ba to sai wasu sai wannan hadisi yana kamar aibi ne to kaga sai mu ce to inda zai zama aibi idan ya zama da wani abu ne na haramci ba na dawwama ba kuma akwai tsoron asiri a cikinsa kuma ba a nemi ka ba da shaida ba to za ka je ka ba da shaida sai a nema ko za a wadakanta wani musulmi a cikin kuma fanti wani ya nema amma idan wani abu ne wanda yake da mahimmanci akwai maslaha na al'umma a ciki ya ka kaje ka ba da shaida ko da zalewa ba kamata za a zalunci wani ne ka tabbatar zalunta ka zali a yi kaje ka taimaka masa ka yi unsur a kaka zaliman an mazalu shi wanda zai zaluncin ka hana shi zaluncin wanda kuma zai wanda za a zalunta ka hana a zalunci shi amma su fallace-fallace wani abu na fallaka da sauran su ina yi abunsa a boye ina son zai abun da zai abin nan eh, ne tuba ba a son wani ya sani sai ka zo ka fallasa shi ne ci gaba da yi ba ci gaba da yi wannan kuwa shine ma'anar hadisin man satara musliman fi duniya satara hu zahu fi dunya da akhirah wanda ya rufa musulmi asiri yana da wani aibi bai fada ba ana da ruwa masa asiri a duniya da lafiya sannan a kai a kan kanka in kai wani abu na laifi wanda yake sakamakon sa hajji ne to ka je ka kai kanka a maka hajji shi ya fi ko karka kai domin an samu azaba ne manzo Allah wasu sun kai idan su ta yi da ka kai kanka a mata a mata hajji irin matar wani ta kai abin da wani hajji abin nan abin kai wani mutum ka ya zo ya yi zina da matar wani shi kenan kaga shi ya itirafi ta kace to a je wajen matar shi wanda aka aika ya kwaje su gudu idan ra'ati haza fa ini tarfa farjuma aka ce ka je ka duba ma tambaye matar wannan in ta ita ta ba ta yi na ajefe ka duk ka mu yi wannan daidai ko azaba ne manzanzuwa to hakan shi ya fi ko kai shiru kawai ka duba ba tare da ka je ka ce alƙali ya kai maka da haji ba ka yi maka haji ko ka sha giya maka haji abin da ya fi shine ka tuba tsakanin ka da Allah ba sai ka tona wa kanka asiri ba wala hadisi ne da tsitse da maza su hake cewa ishtalibu hadhihi al-qawurat faman alamma bi shay'in minha falyastatir bi dhikrillah fa innahu man yabdu lana fa fatahu lahu alayhi kitabana wa lahu alayhi al-hadda duk wanda ya kuni sai yana uwa da kazanta na na na da sauransu amma duk wanda ya yi kuma Allah rufa masa asiri ya rufa kansa asiri da rufin asiri da Allah amma duk wanda ya zo yi bayani ya ce ya yi kuma za mu sayar masa da hannu to sai bayani ko ba za ka ce ka fasa ba wannan za a maka hannu ka riga ka zo ga mun hannu kaga boyewar shi ne ya fi alheri kila sannan in har ka yi dama sai zama sauƙin tubanka to sai ce ah, bi ghairi wa illa tunfika jirgi fin rusha wa idaye umarin ka aklin abitara wato bihairi na lalifin bihairi haƙƙin lahi yana da alaƙa da wancan wasu wilka ya ƙuri da sus ala har a tambaye ka bihairi idan ba haƙƙin allah ba shi da misalin da abin ba haƙƙin allah ba kwanye ba haƙƙin allah ne kamar a ce wani ne yake bin wani bashi ko wani ne ya zazo ya ha'inci wani kaga wannan haƙƙin wani ne ba haƙƙin Allah ba to kamar ita ne ma shi sai hakuri sai an nemi ka ba da shaida kafin ka ba wata kila ya ce masa ba shi kenan ba kuma in ka je ka ba da shaida kuma kaga ka tare wannan yafiyar sannan kuma ko ba ko ba ko ko ta haddasa gaba tsakanin ka da wanda aka kai kara to kawai sai ka yi amma in ne haƙƙi ya zai ce zo ka bi shaida wannan ba wajibi ne kamar abin nan kamar abin nan kai shaida ne domin zai ta na ce duk wanda ya ɗauki shaida ya ba da ita wala ta kuma shahada kamar ya kuma hafa ina mu hasirin ƙalmi zai ka je ka bayan an ne sai ce wa illa idan ko ba haka ba ce ka ba da shaidar naka kafin a zo a nema sai yana gaban alƙali shi kwamfina bai nemi shaidanka ba har ka zo ko suka ce ai ni ne shaida ma wani ya kiwa ne kuma za a karbi shaidan ba shi ne ma'anar tunfi tumfa wa illa in ka nema aka yi ba tumfa za a boye wannan shaidan to an ce wa ya saka wa ya nemo ka shi ce ka zo ka masa shaida sai a kore ka kawai don akwai abin su kuma ma ko dama ila kana jin haushin wanda aka kawo karar ne kaga yana jin haushinsa zai iya zuwa dama ya bada ba da shaida ya ce ko illa in dai ba neman a kai ba ka zo ka ce za ka yi shaida ko ka kai karan wani ko ka kai karan zaidu ko ya cuci khalid miliyan goma to kani din ba da rai ne eh, ko ba da yaya shi bai kai kara ba kai ka je ka kai ka ce za ka abin da za ka yi sai a kori shari'a kuma shaida ka ce za ka bar a kori shaidar ka in ba a nema ba yace kan jirgin bin rasha kanjarki firrasha wato kamar ma aibantawa ne da cin hanci idan an samu mai shaida mai ba da shaida yana karɓar cin hanci to za ka bi shaidan da ana ba shi dubu ashirin ko talatin ko hamsin ya zai ba da shaida a kawai wannan bizinin zai buɗe kawai ya ba da shaida ma a banza yanzu wannan kuɗin za su sa ya karya kuma yanzu akwai wanda ya gaba shi dubu ashirin zai je gaban kotu ya sai aika kaza ne abin da bai je zai gani shi ne sai da shaidar zo to haramun ne to ko na gaskiya ne in dai ka tarbi cin hanci shi ke nan ba za a taba mun samu arrisha arrishuwa ke nan arrasha ya ce wai dai umarni? da kuma ba da ba wa ainihin ma'aikata kuɗi ka aklin kamar cin abinci ya ce idan ya zama na kai an same ka kai mai bada shaida kana zuwa kana ba wa alƙalai kuɗi kana musu kyauta waye to nan ba abin tsoma ne a wuri domin in ka zo ka ba da shaida kila ko ba ka ko ba gaskiya wanda za su karba tunda kana ba su kyauta zama shari'a kuma ta hana hadiyatul umma shine kamar abin nan abin nan ah, wasu alƙalai ka dinga ba su kyauta saboda wata rankin zai kai kaurin su sai su goyi bayan ka sai dai idan dama akwai wannan zumuncin a tsakani wato dama dan uwanka ne ko abokinka yana maka kyauta kana masa amma in ba haka ba kawai rana tsaka ka zo kana mutu a jeri to dan rikici ne kai kana son ka jawo rikici ne don ka samu goyon bayan ba za a karbi wannan ba ba yadda ba akwai kisan ibnu dutubiya ko ibnu dutubiya wanda abin nan wanda za ta tura shi je karbo zakka da ya sai aka ba shi kyauta sai ya karba da ya zo ya Abdullahi wannan zakka ne da muka tura ni karbo wannan kuma na wani an ba ni kyauta zan tsoron bai ba shi zai hau mimbari ya ce ta za mu tura mutum ya je mana aiki sai zo ke mana wani kai wannan naku ne wannan kuma na sani. ya ce za a zauna a gidan ubansa ko uwarsa ya ga kyautar za ta zo masa ta ba ta zo masa ba sai ce to lallai duk wanda ya ɗauki wani abu irin wannan rana kiyama zai zo yana kewayawa in rago ne in in sadiya ne sadiyar na kuka zai ɗauke ta a bayansa in rago ne ne na kuka in sadiyar kome ne ma zai dinga kuka to kaga baya halatta ana toshe hanyar barna ne da rashawa da zalunci idan ne haƙi bai haƙi saboda shi bai ba da cin hanci ba yace amin jala yaminun bi awin jala ko kuma abin da ya nemi wato rantsuwa ya bayyana bi isin da da abin da da yanci aw talakin wa man yura bi masjid hafin duna uzrin fa hasala salatan takal bin al-qital wa matli wa matli naw shabih wa man yastasi wa adin zala yace abin ya la yaminu bi isin ko kuma rantsuwa da yanci ya bayyana rantsuwa da yanci ya bayyana wato sai bayyana mutum yana rantsuwa da yan tabawa shi ne ce wallahi in ba ka in ban yi kaza ba bawa na ya'in haramun ne wannan rantsu in ban yi kaza ba wa na to wannan jirgi ne in yana yin haka ba za ka bi shaidar sa ba karɓar shaidar sa kawai mai karɓar cin hanci ne da shi ba karɓar shaidar au talaƙin ko kuma yana rantsuwa da saki yana cewa in bai yi kaza ba matarsa ta saku ko in yi kaza matarsa ta saku wannan shi ne ake zuwa cewa yaminu Shi ne na adari na wa'ai ma salaki ba wani sai ka ce billahi la ilaha illa huwa ko kuma na ran da take ba ba shi ake nufi ba in kai ka za matar ka ta ko in baka yi matar ka ta ko ita in kai ka za ta ka in kika fita da gidan da akan bakin auren ki Ko haramun ne a shari'a musulunci amma in ka yi shi da niyyar sakin kuma sai abun ya faru kuma ta ka to in mutum yana irin wannan rantsuwan da saki wannan ba za a karbi shaidar sau ba musulunci kirki ba ne kawai za ka bi shaidar sa wa man yura da wanda ake ganin sa bi majlisi qabin kullu yana majalisin alƙali ya zo kuma gidan alƙali yana ta hira dole uzuri ba tare da wani uzuri ba ta hafsara da ya tabbata salatan hasa uku uzuri ba alƙali hira na jima ba zai tashi ta wani uzuri ba wannan ke zai na neman shiga a wajen alƙali ko yana kai nuna wa kansa yana so zuwa wata shi mai matsayi ne ai shi alƙalai ba a mu'amalan sani da na zai sai a ce to bara karbi shaida ka ba domin ka je kana son ka nuna kai wani rikici ya faru a dauke ka ka je kai shaida idan yin uzuri dama abokin ka ne shi kenan ko abokin aikin ka ne ko don uwan ka ne ko wani dalili ne ya kai ka na kokin wasu man al'amuran ka ga wannan akwai uzuri wannan ba za a ce bara karbi shaidan ka ba yace katal abinan eh, salatan katalqinil khishami wa madli nau أبيه ومن يشهد أن ينزل برسم شهادات ولا تعلمنهم بما فيه من فصل وقيد وعجل إذن كتنزيل الإسلام kamar lakana wa abokin shari'a hujja kai shaida ne wa yasa ka kana zaune ana jiran ka ba da shaida to sai wanda ake shari'a da shi yana yana yana aka ce kawo hujjar ya kasa ka ko sai ka sai ka lakana masa wannan hujja baka da wannan in kana yin haka a matsayin ka na shaida kana lakanawa wanda aka kawo ƙara hujja ko wanda ya kawo kara to wannan jami'i ne ba za ka karɓi shaidan ka ba amma alƙali idan har ainihin wanda aka kawo ƙaran ko ya kawo ya iya maka bayani talla-talla kafin a shiga kotu da ya je kotu yi rikici ta ta kawo dalilinsa to alƙali yana iya lakana masa ba ka ce kaza ba sai sai eh, lalle ka zane ba sai dinga cewa wanda an san cewa zaman kotu ne sa ya rike tinu kun wannan a cikin tukadar da sabo da kasu in ajiyar alil anil qahil hujjat limujin limujin da kowa da haraj Don abokin shari'a ya kasa ba da hujjojinsa saboda wani dalili na tsoro to alƙali na kana masa babu laifi in ya san hujjojinsa ababa ba bai ba da shaida ba bai ba da shaida ba ce wa madli ko aka samu shi ne ba da shaida yana da taurin biyan bashi ina da shi amma ba zai biya ba ba za a karbi shaidar sa ba me yasa sai ba za su haya abokin shi azzali ya ce matsalar gani zulmi taurin biyan bashin mawadaci ko mai akwai zalunci ne layyul da zulmun mutum yana da shi ya samu ya iya zalunci tun da an ya shahara shi ne taurin biyan bashi ne to ba za a karbi shi da ba ina da shi baya fiya don wanda baya da shi baya cewa mai taurin biyan bashi tun da baya da shi shi shaida yanzu wanda ba da wanda zai ba ba amma yana da shi ba ya biya a wannan ba adali ba ne ba za ka fi shaidar zama hadisi ya ce Allah ne ba za ka idan yanzu aka kawo kai ka kara ya ka kawo ne mai tsauri biyan bashi yanzu ya shaida ya ce baka biya bashi da ake bin ka ba bayan an gama sai alkali zai ce baka to kana da wani hujja kai da aka kara sai ka daga lokaci eh ina da shi sai eh, hujjan ka sai ka ce wannan wannan wanda ya ba da shaidar nan ba adali ba ne mai dalilin ka yana da tauri biyan bashi a tambayi masu bisa bashi in je karɓi bashin ka to zai ba ba ta gani to da haka kaga wannan kawai sai a huta shi ba ta ah, to shi kenan wannan ka kace ka nemo shaidar nan wannan shaidar an lalata shi ce abin nan aushe shabihi ko makamancin wannan yana yin wasu abubuwa da suke zubar masa da da mutunci tari a bakin hanya zama a wasu ko yana tafiya yana biyu ko makamancin wannan wannan duka ba zai zama adali ba saboda jiya mun bayani adali sai ya zama yana kiyaye abin da ke zubar da hukunci abin ya zama ya zama adali wa man yashhad duk wanda ya shaida cewa adali in dai ba adali bane to in zila bi rasmi shahadati ka sauka da takaddu na bada wato ainihin shaida wala tu'allimannahum karka sanar da su ma fihi da abin da ke cikin wajen takaddum yin faslin na daga bayanai da aka yi wa qaidin da wasu shuruɗai da aka sa wa ajmila ka dunkule magana ma na maganin da aka dunkule karka fayyace masa su abin da ake nufi a nan da ba adalai ba suna iya ba da shaidu su ake cewa allafi amma dole zama suna da yawa yanzu idan adalai ne mutum biyu sun isa su ba da shaida amma in lafif ne ba adalai ne sosai ba ana iya kawo mutum goma sha biyu kowane mutum shida a matsayin adali daya kowane mutum shida a matsayin adali daya to idan an zo ba za a fayyace musu tunda sun ce sosai ba za a zo ana karanta musu dalla dalla da takardar ana shirgi ana bayani ba a sun da kansu su yi bayani domin in bayanan su ya sassa ba ka ga an gane ba gaskiya wani in suka yi bayanin yadda abun yake a takardar shi kenan sai a karbi shaidar saboda yawan su in an dunkule su suna iya zama karfin adalai guda biyu kuma su goma sha biyu yasa muka ce aure idan ba adalai ne za su yi shaidan zama guda biyu a samu akalla mutum goma sha biyu su zama shaidu shi ke nan kamar ma adalai biyu ne suka ba da suka ba da shaida mana ya ce fazar kadru kafin lillazi tafi wa in aradta kamalan ɗala annal mutawwala fazar kadru wannan gwargwadon abinda na kawo wannan littafi na tsarin yadda za a yi shari'a kafin ya isa lillazi ya tafi ga wanda yake isuwa da wannan ya dan isa ne ka gane makamar shari'a ne wa in aratta kamala. idan kana nufin kamala ka san shari'a sosai alƙalanci ko tsala annal mutawwala je ka je ka manya manya zai ta tambayi abun tsawaitawa sai ka duba manya-manyan littattafai irin su a tafsira tafsiratul hukami fi a aqabiyati wal ahkami da bin farko da sauran su to da ka sai ka je mu manya-manyan da aka yi a kan alƙalanci sai ka je ka dinga karantawa za ka samu fiye da abin da aka kawo ka a wannan littafi ai mun faɗi wasu ma cikin tufatul haka fiye da abin da mai zakaki ya kawo kuma su tufa da sauransu yace wa iyyaka anha an khilafin lima yara min al-amri qabil muslimina wa fajjila wa iyyaka ka shedinka anha ina hana ka an khilafin daga tsabawa lima ra'a ga abunda qabil muslimina wato alƙalin musulmi ra'a ya gani min al-amri na al-amali idan alƙalin musulmi ya zo ya hukunci to karka zo ka saba masa da gangan ka ce ka baka da wani hukunci ba wa fajjila ka girmama alƙali ka daraja shi sai zama sai duk abin da aka yi ka ce wai an zalunce ka san wani gaskiya aka yi ya san adalci ne amma sai zai ce ai an kai shi ya ji ba maka adalci ba ya ce to kullum ka kashe din ka kai wannan shi ne nan wa iyaka kashe din ka ina hana ka ka taɓa wa abin da alƙalin musulmi ya gani ya ga shi ne daidai wa fajjira ka girmama shi wa akhlis lahu bil hizbi wal izzi wal huda du'a ka fi rasmin wa ghairin wa ajmila wa akhlis lahu bil hizbi wato ka ka yi masa ikhir ka tace masa bil hizbi da kiyaye ba na ka kiyaye mutuncin sa tsakanin ka da Allah bil ikhlas wal izzi da kuma daukakan da Allah ya masa ka bashi wannan girman a matsayin sa na alƙali mai shari'a wal huda da kuma shari'ar da Allah ya masa ka tabbatar masa da ita domin alƙali sai adali yake ba alƙali a shari'ar musulunci wala zo kana ta zage ka ta ba alƙali ba adali bane za a bashi shi ta ma sai adali balle ta da alƙali alƙali musulunci ba tsari ne yanzu yawa yanzu kan kaga da koko da wasu jirgin ba a sun saba a shari'a ba ba magana a magana kwali ne yana da kwalin da ya ke zo da katin sai ta kai alƙalin fi ke da maganan abin nan abin nan adalci ake ya ce du'a aka addu'anka ka ka ka tsarkake to gashi na wannan shi ne babu na maƙulubi na wa ahalis wa akhlis du'a'aka ka tsarkake addu'ar ka lahu a gare shi bil hizbi da kiyaye mutuncin sa wal hizbi da daukaka ga wal guda da shirya wato ka dinga masa addu'a Allah ya kare shi ya kara masa daukaka ya kara masa shirya kuma ka kare masa wa'inda abubuwa fi rasmin a cikin takarda da ka rubuta ka rubuta kai addu'a Allah ya kare alƙali ya kara masa daukaka ya kiyaye shi da kiyaye kiyayewarsa tsare masa mutuncinsa ya shirya da shi wa gairi da kuma wani takarda ko da da baki ne ka dinga yi masa wannan addu'a ne za ka yi tare ko ne wa ajmila ka kyautata ka kyautata addu'a mana ko kuma ka kyautata yabo a gare shi wa ajmila ka yabe shi wa asmi alaihi bil jamil kenan ka yabe shi da abubuwa masu kyau don ya tsara kwaljini a wajen mutane ya tsara kwarjini a wajen mutane don ka rusa shi kana rusa shari'o'insa ne wala ce fa ya rabbi sallim man tawalla umurana wa saddid wa asli wadahu wa ma al mala fa hamdan wa shukran lil ilahi alladhi hada ala kulli ma ahda wa anda wa ahmala ya rabbi ya ubangiji mu mahalicin mu sakin ka kubutar da man tawalla wanda ya dibinci umurana al'amura wato ka kubutar da shugabanninmu alƙalinmu da malamanmu da zama suna yin abu a kan daidai a kare su daga dukkan matsaloli da aibubuka shi ne ma'anar tsallin da tawaya ji ka datar da su da zama suna yin abu daidai a sadaka wa aflih ka gyara musu halayensu mana duk wanda yake jikintan al'amuranmu ta hanyar shugabanci ko karantarwa ko ɗaukar nauyi da dukiya ko makamanci wanda ko da shawarwari ka gyara halayensa da shi kadai wa ma'almala tare da sauran jama'a bayan ta harka saurita. ka gyara masa halayensa ka tsara shi akan daidai shi kadai kuma tare da sauran jama'a A ga har wanda ba gabanin ba sun shiga Kuma da baiki ne in bai cewa da wa ma'almala din gare su sai ce fahamdan yabo ya tabbata wa shukran da godiya lil ilahi ga ubangiji mahalicci abun bauta shine Allah ta'ala allazi hada wanda ya shirya, wato wanda yake shirye da mutane ala kulli ma arta godiyan nan ta tabbata ga Allah bisa dukkan abun da ya bayar shine ma arta abun da ya bayar na ni'imomi wa'anda kuma ya bayar asda kaman ka kuranyo abu asda kuma shine tamshi daga nada ne to duk kyauta ake nufi abin da ya kuranyo na ni'ima wa Allah huwa da abin da ya bayar na kyauta wa akmala kuma kuma mafi gunan wa akmala da mafi cika da mafi cika saboda haka nan yana gode wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mafi cika a bisa bai wanda Allah ta'ala wato ainihin yayi wa al'umma ko kuma ya masa kowa yana da ni'imar da Allah ya masa ai gode wa Allah kan wannan wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha to sai kawo misali ya ce bi taufiqihi abin da kai ya ci gaba da bayani bi taufiqihi tamma allazi runtu nazmahu fa ya man ta'ata al-ilma ahkin ta'awuda وبيتك يا ربي علي علي بن قاسم ينادي بخير الخلق كفرا وافضلا yace bi tawfiqihi da datarwar ubangiji ne subhanahu wataala kammal ladhi runtu naswahu abunda ne niyyan in tsara shi ne ya cika da wannan lissafi kammale ba kuma ba ka jara بتوفيقه da zirutu na zuwa da datarwar da datarwar ubangiji ne allazi rumtu zuwa abinda na nufi tsara shi na waken nan na wani littafin ta ya cika ba don Allah ya datar da ni ba zan iya ba kai ne ba ba sa iya ba saboda ubangiji ta ala bai datar da su sosai sai ce fama manta ta'adal ilma ya wanda ya samu ilimi ya samu ilimi ya koshi da ilimi ya zama malami a hasin ka kyauta ta kawula wato fassara fassara ma'ana in ka ga wani kuskure a cikin littafin nan nawa to ka kyauta da amin ne wato ka ɗauka cewa ba da kan gane ba dan adam ne aiki ne irin na dan adam ana iya samun matsaloli shine ma nan wahafin ka kyauta ta ta'awula wato fassara wato fassara ni ya auka fassara ne a bikin ma Na ka kyauta kamin min zato kyauta kamin zato ya kai wanda yake karanta wannan littafin wanda yake mai ilimi wanda yana iya gane kurakurai da suke wannan littafin shi ne manta adal ilma kenan abuwa ne kan bai gane kuskure ma zai gane ma ko da akwai kuskure da zai gane to sai ce ubaidaka ubaiduka ya rabbi dan bawanka ne nan tasgiri ne yana tawabu da karamin bawanka ya rabbi ya mahalicci na aliyu ibn shi ne aliyu ibn qasim suna wanda ya wallafa littafin kenan ko yace aliyu ibn qasim munadi yana kira da khairul khalqi da sayyan halitta suhuran wajen tsarki wa afdala kuma sayyan halitta wato yana yana kira a biya masa bukatansa albarkan manzon Allah sai malam da khairul da matsala ne da malamai suka yi sabani kana iya tawassuli ɗaliban ba za ka ko ba za ka iya ba suka ce za ka iya wada hadisi wasu bi jahi Wai na jahi inda lahi azim duk da wasu da alƙur'ana na mai girma ne wajen Allah ma hadisi bai ta ba hadisi ne yi ifi to dalilai dai suna nuna ba a yi amma mutum ya yi baraka ta yi shirka ba amana ba shirka ba yana da magabatan sa yana da hujjojin sa amma dai ba a yi da ke wasu inganci ana ta wasu da sunayen Allah da kofi. ana ta wasu da kyawun ayyuka da mutum ya yi Allah ya wata bukata albarkacin sana ta wafi da suna abin da addu'a wani mutum ka ce maka addu'a Allah ya maka bukatan amma nan zai ce da sayirin halki na nufin bijahil halki bijahi sayirin halki to yake tsuhuran a nan haka yazo zo tsuhuran wajen tsarki wa afala ko wafi ce na karanta shi ce saboda zai ɗauki wajen ma'anar tsuhuran amma wata nusa tsurran bi sayirin halki tsurran wa afala mabibitin halittu turran gaba daya wa afdala mabibitin su to kaga mafi alkhairi da mabibitin su to turran din zai iya shiga kuma turran din ma zai iya shiga ya fi su sarki ya fi su kuma gaba daya ya fi su daraja wa afdalul khalqi jami'an ahmadu sallallahu alaihi wa sallam ni mabibitin shi mabibitin halitta mabibitin halitta gaba daya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa salati ma da Allah da shugaba wa afdalul khalqi jami'an ahmadu sallallahu alaihi wa sallam ni mabibitin وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا ومن أهل الشمال في أيام حديثة بتعيين شيء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثة تعيين فيت أجفه أجفه يا مغيث برحمة وأجل له مأموله رب أجله بعافية دنيا وأخرى معا معا فيا ربي يا ربي ورب تفضلا yace a gefu ka وأنا shi باوان باوان taimake wannan dan bawan bawan ajisu ya Allah ka taimake shi ya mugi su ya mai taimako bi rahmatin da rahmata wa hakkin ku, da gaggauta masa ma'amulahu abun burinsa yake buri ya samu rabbi ya ubangiji za ka gaggauta masa wato duk wani mai buri wani abun alheri yana son abun ya zo da sauri wannan kuma ka aka ɗabi'anci dan adam da shi yana son alheri da gaggawa ko menene ba ka son yankin don sai ka je kawai ba haka same shi ba shi ne malamin ajar suka ce a saku baitin karatun arab baitin da ya fi gaskiya daga cikin bai suka da larabawa duniya suka yi shi ne baitin da yake cewa inni la arju min ka khairan ajilan wa nafsu mula'atun duhu bil ajili yace yana tsammanin alheri daga wurin ka na gaggawa don rai an sa masa jarabar son alheri na gaggawa daga dai yanzu yanzu dai abubuwan sun haɗu haka dan adam yake haka Allah ya halitta shi to shi yasa shi ma da yake ta ma a gaggauta masa gaggauta masa da rahmar Allah ko kuma da abin da yake buri na duniya da na lahira bi afiyati da da lafiya sai ka misali yace bi afiyatin da lafiya duniyan anan duniya wa ukura da kuma lahira Allah ba shi lafiya duniya da lahira lafiya al'afiya a duniya shine ba rikin lafiya ba wasu matsaloli ba wata masifa da tan addabe ka ko bakin ciki ko akira lahira kuma babu azaba ba tashin hankali ana cikin aminci ita yana so Allah ya bashi wannan ma'an gaba ɗaya sai ake cewa ma'a gaba ɗaya dai wato abin nan ya yi takidi ne ƙarfafa magana ne sai ke fa ya rabbi ya ubangiji ya rabbi ya ubangiji na rabba a tarbiyyar da ni a rene ni ta fabbura wato da falala daga gare ka da sai Allah ka sa in samu rahamarka in samu falalanka in tashi a haka to da ne ce fa ya rabbi ya rabbi muka ce duk ya halatta ko ka ce ya rabbi ba ka sa ya wanda ba ya ubangiji na ya rabbi shi ma ubangiji na muka ce ya rabba duk ya halatta ko ya rabba ko ya rabbi ya duk ya halatta ko da al-munadan sahha in yudaf liya كعبدي عبدي عبد عبد عبديا قالت ربي ربي رب رب ربيا يا لتغبرا ibn malik kaida ta la'ura saka dai da ka juya shi zai tafi yace litafu wa tasbah an dhunubin taqaddamat lahu rabbi fi baqi fa zanhu taqawwala yace litafu ya Allah kabin afwa wa tasbah ka da kai an zunubi daga zunubai taqaddama wanda suka riga wato ne ko kana da yi a baya Allah ka ka yace mini so ka yace masa lahu rabbi ya ubangiji shi alibi da kafir fil baqi a abin da ya rabu da abin da ya rabu rayuwarsa duk ka yafe masa ifi zanu ko kuma fil baqi abin da ya rage na rayuwarsa kuma ifi zanu ka kiyaye shi ta tsawula da tsawon zamani da zai ta tsawula ma'ana tsawon zamani wato zunubai na baya ta kaddama da suka gabata ya roƙi Allah ya ce masa su abin da ya rage na rayuwarsa kuma Allah ya kiyaye shi daga zunuban ko da rayuwar za ta yi tsawo kaga in ka samu wannan shi ke da hari an yafe maka na baya gaba kuma an baka kariya ba za ka yi su ba Allah ya rasa addu'a shi kuma. sai ce wa yasir lahu ma ramahu min muhammadin min al-qatl bil iman wal qawl fi al-ula wa man yabtaji naf'an bil nazm aw da'al nazimihi amin rabbi taqabbala wa yasir lahu ka saka ke masa ma ramahu abun da ya nufe shi min muhammadi na daga buri abun buri muhammad abun buri wala duk abun da yake buri saka sauka ke masa wannan abu ya Allah min al-qatl bil imani na daga cikawa da imani Allah ka sauƙaƙe masa cikawa da imani wanda ya wannan kwallon littafi wal kauni da kasancewa fil ula a janna madaukakiya jannatul ula fil ula a janna madaukakiya bayan ya cika da imani kuma ya kasance a janna madaukakiya Allah ka tabbatar masa da wannan buri kuma ka tabbatar mana da wannan buri to ya hada da mu din yace wa man yabtadi naf'a ya Allah ka tabbatar mini da cikawa da imani da aljanna madaukakiya da kuma wa man yabtaghi naf'al da mai neman amfanuwa bidan nazri da wannan tsari wannan littafin da na tsara duk mai son amfanuwa da shi ma ka sa cika da imani ka bashi aljanna madaukakiya au da ko kuma ma yi addu'a da nazibi ga wanda ya fara littafin ko da bai amfana da shi wai sai Allah ya saka mai wannan littafin da alkhairi to shi ma Allah ka bashi cika da imani ka bashi aljanna sai ce amina da kansa yake amin rabbi ya ubangiji tafabbula saboda fadalanka kalman amina suka ce ma'ana ka istajib ka amsa shi ma'ana amina ma'ana Allah ka amsa mana addu'a istajib du'a ana sai ce wa salli ala alhadi wa sallim wa alihi wa sabin wa man lidini shammara zilzila salatan wa taqdiman bila muntahan wala ila ghayatil amin rabbi taqabbala wa salli kai salati alal alhadi akan mai shiryarwa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhadi mai shiryarwa ila siratil mustaqim wa innaka latahdi ila siratil mustaqim kana shiryarwa akan tafarki madaidaici wa sallim ka kubutar da shi daga dukkan wani aibi in an ce wa salli kai salati ba za ka ɗaukaka shi wa ko ka kubutar da shi daga dukkan wani aibi wa alihi da alayensa sune ne danginsa wanda suka yi imani ko kuma ba duk musulmi gaba daya kamar da yake cewa alun nabi abin da alun nabi humu atba'u millatihi min al-a'ajim wa sudan wal arabi lam yakum aluhu illa aqaribahu alla al-musalli abu alla al-musalli a al-abi abi lahab ya ka duk musulmi su shiga amma dai an ce wa ali ala yansa to ne man harumat alaihim sadaqa dan yin sa wanda ba ka jin sadaka su ma Allah ka kubutar da su ka dauka ka darajar su wasabin da sahabbai sahabbansa kenan wanda suka rayu da shi suna masu imani da shi suka mutu akan imani da Allah kuma kai musu ɗaukaka ka kutar da su daga dukkan matsala sai haɗa da mu ko da wasu daga da bayan Allah na gari ya ce wa man da wanda shammara ya zage shammara ya zage zilzila ƙasar rigarsa rijiri don addini wato don an ce shammara shi akan kansa ya zage dan sai wuce kansa shi kai ne zagi don sai kai haka kenan to shi don ya miƙe sai ce shammara ya zage zilbila kasa riga da shi rigan ma gaba ɗaya kidan ya naɗe wanzonsa kawai Ba duk wanka wani ya naɗe sa ne ne don addini ba ga da wani zai aiki ya zage sa haka ya zo ya naɗe wanzonsa. ba ya kaka wannan manomi ne in noma ne in wani aiki ne ma na ya karfi to kasa ya ya yi sa kenan to duk wanda ya zage dan sai yake mantu don aiki da addini yayi addinin nan Allah ka sake cikin wannan addu'a shi ne abin da yake nufi ana kalmar zilzila ana nufin asfalul qamisi qawi kasa riga ne tsawo kasari yace salatan wani irin salati ya Allah kamar sa wani irin salati wa tasdiban da tasdibi shine kubutarwa ila muntaha wanda bai da iyaka wala ila gadi wanda bai da wata gaya wato wani wata matika wanda za a ce iyanar zai tsaya bayi da wannan wato salati kawai har abada bada kawai wanda bayi da karewa ya ce amina Allah ka amsa wannan addu'a rabbi ya ubangiji ta kabbala ka karbi wannan addu'a wannan shi ne wannan hadisin alhamdulillah rabbil alamin ubangiji ta Allah ya saka wa malamin da alkhairi abinda muka fassara daidai daga farko zuwa karshe Allah ba mu dadansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana daga zama kai ba wa sallallahu wa sallam wa baraka da nabi kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh